da yake jawabi sa'ad da ya karbi bakuncin 'yan jarida da wasu shugabannin mabiya addinin Kirista a wani taron buɗe bakin azumin watan Ramadan. Mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar ya ce yanayin da ƙasar Najeriya ke ciki a halin yanzu babban kalubale ne da ke bukatar haɗa hannu da aiki tare musamman domin tabbatar da sauyi mai ma'ana tare da shawo kan matsalar kashe-kashen rayuka da ke addabar kasar. We all be shouting for change, change, change. Now change has come. yace a can baya mun yi ta da'awar canji-canji to a yanzu canjin ya tabbata to amma aikin bai kare tare da karewar zaɓe kadai ba wajibi ne mu kara azamar tabbatar da canjin da muke bukata yanzu ne ma babban aiki yake domin ko wajibi ne mu haɗa kanmu mu kuma haɗa ƙarfi domin ciyar da ƙasarmu a gaba mai martaba sarkin musulmi ya kuma yi kashedi akan hatsarin da ke tattare da kalaman wasu shugabanni musamman na addini da suka shafi zargin juna da kuma yin suka akan haɗin kai da aiki tare da ake yi tsakanin mabiya addinai biyu na musulunci da kirista domin samun fahimtar juna. and our leaders ya ce lamarin ya fi kamari a arewa kuma waɗannan kalaman na shugabannin ba alkhairi ba ne ina ganin lokaci ya yi da za mu zauna mu kawo ƙarshen wannan matsalar domin ko a wajajen tarukan mu mukan yi kalamai kyawawa to amma sai ka ji wasu a kafafen yada labarai suna wasu kalamai na daban wannan kashe-kashen yana shafuwar musulmai da kirista don haka wajibi ne mu haɗa kai mu gano bakin zarin matsalar da ya juya kan sababbin hafsoshin soji da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya naɗa kuwa mai alfarma sarkin musulmi ya ce da akwai babban ƙalubale a gabansu. Nigerians are very impatient. Ya ce haƙurin 'yan Najeriya ya kai ƙarshe suna so su ga kamun ludan ludayin hafsoshin na tunkarar ƙalubalen tsaro kuma gashi ba su da isasshen lokaci a gabansu to amma za mu ba su cikakken goyon baya mun san su sosai kuma muna da tabbacin za su iya za kuma mu ci gaba da yi masu addu'ar samun nasara. Fasto Yohana Diburu na daga cikin shugabannin mabiya addinin Kirista a wajen buɗe bakin. An ce an mu. muna neman wani abu ne su ci da zirge-zirge mu kuwa za mu ci da aiki kuma da dan Allah Allah ya fara ba mu alamu ai da aka yi wannan zaben ba yi fada arewa ba Najeriya gaba daya sun sun canja su akai wannan zaben gama lafiya to Allah ma a kiraye da muka talaka sun ji mu ba a rabu da bara gurbi a cikin kowane addini ko kuwa cikin kowane kabila ko jinsin jama'a amma na tabbata akwai masu suka na tabbata akwai masu goyon baya amma ba suka ko goyon baya ba abinda muke inan daidai bisa akwai son addini ko ba daidai ba ne tsoron mu musaba saba addini amma mutuka mu saba addinin mu ba ko addinan mu to za mu yi wannan aiki sai gurin da karfin mu ya kare wurin da kuma Allah ya kira mu je mu huta amma ba za mu bare ba Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto Najeriya